ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بايانك ينقوى ما سجرما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan yammaci mai albarka na litinin wanda a yau insha Allah ta'ala alkawari zai cika sabanin ci a baya lalurai suka giggifta ƙa'ida ce ta ubangiji sai abin da ya so zai auku abin da ubangiji bai so ba zai faru ba wa mata sha’una illa an sha Allahu rabbul alamin wannan ƙa'ida ce haka ubangiji ya so yau ya so a yi al'amarin yau ɗin ma da an samu wani ɗan taki sai mu ce to za a ƙara sa wani lokacin don abin da muka fi bukata ne a fa'idanti da abin da za a faɗa ba a cika wajen ba a yayi ma kuma a tafi shi kenan an ji kawai fatan mu ubangiji ya sa mu da muka zauna ubangiji ya sa mu amfana da abin da zamu ji kuma mu aiki bisa abin da zamu ji daga wajen malam wannan lecture maudu'in ta shine mawar matasa a musulunci sakamakon dama ga mu nan a cikin masallaci ina jin ba fi mutum biyu ne ma suka kai hamsin ba amma har malam ma duk gashi nan ba a karasa ba duk matasa ne dan haka insha Allah malam zai wannan muhabara in Allah ya yadda mu amfana da ita muna fatan Allah subhanahu wataala yau malin muwafaka wajen fadar daidai mu kuma ya bamu aiki da aiki da abin da muka ji saboda haka a shek fal yatafaddal mashkura al majura malam ba boye bane shi yasa ban ta dogon jawabi ba in wanda ba a sani bane sai a ce yi kaza yi kaza malam lawan abubakar limamin masallacin tirayam na juma'a shine wanda zai karatun da yawa kun san shi a murya amma wasu dai to amma ga malam kwaji shi zai wa kansa hukunci assalamu alaikum wa rahmatullah a'udhu billahi samil alim minash rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asadin nabiyina wa ashrafil salin nabiyina muhammadin Wala ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yawmiddin وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهاك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله barka mu da wannan maraice na litinin in ban kuskure ba ashirin da biyar ga watan shawwal a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina daidai da tara ga watan bakwai a shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya mun haɗa wannan makaranta mai albarka makarantar khairul bariya ko? don gabatar da tunatarwa da faɗakarwa dangane da abin da ya shi addininmu na musulunci bisa ga ƙaddarawar ubangiji an sha sanya wannan tunatarwa kusan sau biyu ko sau uku allah bai ba da ikon an yi ba a yau kamar yadda kuke gani kiris ya rage shi ma a ce ba za a yi ba saboda ni din da na taho ma daga inda na taho abin da ya sa ne jinkiri tsayawa ne muka haɗa sallah saboda ruwa da ya fara sauka to amma dai da na waya da mala awali ya ce mun har yanzu akwai mutane wannan ya nuna Allah ya so ya kuma ƙaddara a yau za a yi wannan lakcar kamar yadda kuka ji taken lakcar shine gudunmawar matasa a musulunci ba tare da wani jan kafa ba duba izuwa ga lokaci da kuma yanayi na farko tukuna wane ne matashi matashi shine mutumin da ya balaga kuma bai wuce shekara arba'in ba wannan sunansa matashi wasu malaman ma sukan ƙara zangon su ce har arba'in da biyar kenan idan muka duba cikinmu nan za ka ga mafi yawancinmu matasa ne domin waɗanda za su haura shekara arba'in da biyar ɗin a cikinmu ba su da yawa Allah subhanahu wa ta'ala ya tashi turo annabawa ya turo su a matsayin matasa domin duk wani annabi da ya zo duniya ya zo ne a lokacin yana matashi abin nufi an masa wahayin annabta kuma an umarce shi ya kira zuwa ga Allah ya jagoranci al'umma ta fuskar shirya a lokacin yana tsaka da musatakarsa abin da zai nuna mana haka faɗin Allah maɗaukakin sarki cikin suratul anbiya game da kissar uban annabawa annabi Ibrahim alaihi salam mutanensa suka ce sami ina fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim mun ji daman wani saurayi yana gaya wa gumakanmu baƙaƙen maganganu wanda ake kiransa da suna Ibrahim da aka shi muka fi zargi da cewa shi ya sassara mana su qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun sai suka ce to haka ne ku zo da shi gaban idan mutane dan su zama shaida a jishin shi ya sassara sun ko ba shi ya sassara su ba to lokacin da annabi ibrahim ya wannan ɗauki ba daɗi na ja in ja da mutanensa waɗanda suke kan shirka shi kuma yake kiransu zuwa ga tauhidi a lokacin bai wuce ka kira shi da sunan saurayi ba tare da ya ɗara shekara arba'in ko dai da ɗaya ko da biyu ko da uku a tsakankanin nan yake to wannan sai ya nuna maka cewa annabawa samari ne a kisar annabi musa alaihi salatu wassalam wajen tafiyarsa gwagwarmayar neman ilimi ya tafi da rakiyar wani daga cikin annabawa shine annabi yusha ibn nun wanda shi ma a kisar allah ya kira shi da suna saurayi وإذ قال موسى لفتاه لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة Allah ya ce tuna yayin da Musa ya ce da saurayin da ke tare da shi la abrahu ni fa ba zan gushe ba hatta abluga majma'al bahraini har sai na ishe mahaɗar teku ga biyu aw amdi huquba ai ila an amdi huquba ko da ku zan ɗau tsawon lokaci kuwa ma'ana wannan tafiyar da kake gani na yi azamar yinta to fa wai mutu ka raba takalmin kaza ba fita shiga sojan badakkare ko dai mu samu abin da muke nema na ilimi mu ci karo da wanda muke nema zai karantar da mu shine khidir alaihi salam ko kuma mu ɗau tsawon lokaci mahalli shahi cikin wannan ayar qala li fatahu ya ce da saurayin da ke tare da shi wanda wannan saurayin shine annabi yusha Ibnu nun kaga a suratul anbiya Allah ya kira ibrahim ɗaya daga cikin ulul azmi minar rusul da suran da sunan fata saurayi sannan anan cikin suratul kafi Allah ya kira ɗaya daga cikin annabawa wanda shi ba mursali bane ba shi ma an kira shi da sunan fata wannan sai ya nuna cewa annabawa samari ne tare da cewa mafi yawancinsu Allah bai fara musu wahayi ba sai da suka kai shekara arba'in kamar yadda Allah ya faɗa game da kisar annabi Musa falamma balaga ashuddahu atainahu hukuman wa ilma falamma balaga ashuddahu wastawa atainahu hukuman wa ilma a cikin suratul qasas Kisar annabi Musa a cikin suratul suratu Yusuf فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في نفس في بيتها عن نفسه dukkaninsu Allah ya ce falamma balaga ashuddahu sai da suka kai ƙarfi sannan muka yi musu wahayi to shin menene kaiwa karfin shine shekara arba'in hatta idza balaga ashuddahu wa balaga arba'ina sana lokacin da mutum ya isa ƙarfi shi ne ya kai shekara arba'in wannan ya nuna mana kamar yadda na faɗa a farko saurayi shi ne wanda yake bai wuce shekara arba'in da biyar ba kuma samartaka ana fara ta ne tun daga balaga wanda bai balaga ba ba saurayi ba ne kuma wanda ya balaga bai wuce shekara arba'in da biyar ba saurayi ne amma wanda ya ɗari haka to kuma ya shiga matsayin dattako ba za ka kira shi da suna saurayi ba sai dai ka kira shi da suna dattijo kenan gabar da ake magana a kanta da mutanen da muke so saƙonmu ya isa zuwa ga kunnuwansu su ne waɗanda suke tsakankanin wannan gabar gaba daga kan balaga zuwa har shekara arba'in da biyar wanda ita balaga a wajen ɗa namiji tana bayyana ne ta hanyoyi guda uku mace ma haka tare da ƙara abu guda ɗaya akan na mata duk mutumin da ya kai shekara goma sha biyar namiji ko mace ya balaga isa shekara goma sha biyar haddi ne na balaga ba kuma muna nufin wanda bai kai shekara goma sha biyar ba ba zai iya balaga ba a'a akwai wata alama da za ta iya bayyana ga mutum kan ya cika shekara goma sha biyar to ita ma in ta balaga ta bayyana shi ma ya balaga alama ta biyu gashin mara mana gashin gaba ɗa namiji ko ya mace duk wanda ya gashin gaba to ya balaga saɓanin gemu gemu ba alamar balaga ba ce ana iya samun yara da gemu saɓanin furfura furfura ma ba alamar balaga ba ana iya samun yaro ƙarami da furfura haka saɓanin saje ko gashin hamata gashin hamata ko gashin baki ko gemu duk waɗannan ba alamomin balaga ne ba domin wanda bai balaga ba ma yana iya yin su ya danganta da yanayin halitta da Allah ya wa mutum to amma abinda malamai suka yadda da shi kaulan wahidan cewa alama ce daga cikin alamomin balaga na tsirar gashi shine tsirar gashin mara to kaga wanda ya yi gashin gaba ko bai kai shekara goma sha biyar ba sunansa balagagge daga nan ya fara samartakarsa in mace ce ta fara bidirtakarta wannan alamar namiji yana iya yin ta mace ma tana iya yin ta kamar yadda waccan ta bayan ma haka shekara goma sha biyar namiji na iya kaiwa mace ma tana iya kaiwa gashin gaba namiji na iya yi mace ma tana iya yi alama ta uku daga cikin alamomin balaga shine mafarki mutum ya kwanta yana bacci ya mafarkin sha'awa mafarkin saduwa ya tashi ya ga ruwa a jikinsa namiji ko mace duk wanda ya wannan ya balaga domin ubangiji madaukakin sarki ce fa idza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'zinu kama sta'zana alladhina min qablihim idan ƴaƴanku suka isa mafarki to yanzu sun manyanta in za su shigo ɗaki su nemi izini ba kamar yara ne ƙanana da za su iya bankowa caki ba tare da sun nemi izini ba Allah ya ce kamar sta'azana alladhina min qablihim kamar yadda waɗanda suke kafin su suma an ce su nemi sai dai na waɗannan yafi na wa'yancan zama wajibi to kaga waɗannan alamomi guda uku mushtarakatun bayna rajuli wal unsa ko bayna zakari wal unsa alamomi ne wanda ake tarayya a cikin su tsakanin ɗa namiji da ya mace alama ta hudu wacce mace ke da ita kadai banda namiji shine jinin al'ada namiji baya al'ada mace ce ke al'ada da zaran mace ta yi al'ada to ta balaga zai iya yiwa mace ta yi al'ada ba ta kai shekara goma sha biyar ba shi ma ya danganta da halitta shi yasa malaman fikihu suka ce mafi yawancin shekarun da mata suka fi fara al'ada shekara goma sha biyu ce daga nan kuma mafi yawancin shekarun da mata suka fi daina al'ada shekara hamsin ne to daka wannan alama ta hudu alama ce da take banci 'ya'ya mata banda wannan babu wata alama daga cikin alamomi da malamai suka sallama mata kai tsaye cewa alama ce daga cikin alamomin balaga fitar mama ga 'ya mace ba alamar balaga ba ce domin shi ma yanayi ne na halitta ana iya samun yarinya karamar da bata balaga ba kuma tana da mama da haka wannan ba a kidan yashi shi a matsayin alamomin balaga to da haka ya uwa idan muka ɗauki wannan zango daga balaga har zuwa shekara arba'in da biyar wanda yake wannan tsaka-tsaki shi ake kira da suna saurayi in namiji ne in mace ce a kira ta da suna budurwa to wannan a mahanga ta addini kenan mu dawo a mahanga ta al'adanmu a matsayinmu na hausawa mu a wajen malam bahaushe ba wai dan ina ɗaukar cewa kowa da kowa a nan bahaushe ba ne sai dai na san mafi yawanci hausawan ne a wajen bahaushe saurayi shine wanda bai yi aure ba wannan ita ce kaɗai kalmar da take fassara saurayi a wajen bahaushe an gane ko to kaga wannan fassara ta malam bahaushe game da saurayi ta sha bamban da fassara ta addini da aka sai mu aje ta bahaushe mu ɗauki ta addini domin daman magana ce akan addini abin da zai nuna maka cewa fassarar da bahaushe yake wa saurayi kuskure ce kissar da na buɗe da ita ta annabi ibrahim alaihi salam Allah ya kira Ibrahim da saurayi mutanen Ibrahim sun kira shi da saurayi a lokacin Ibrahim yana da aure domin lokacin yana auren na nasaratu matarsa ta farko dan kissar annabtar annabi ibrahim bata fara ba sai da aurensa qur'ani kakab duk inda za ka ji kissar ibrahim to an faɗe ta ne bayan yana da aure ina fata an fahimci wannan wanda wannan kuma shine ka'idar mafi yawan annabawa mafi yawan annabawa wanda suka yi aure to ba a fara maganar annabtarsu ba sai da suka yi me auren saboda shi auren kamala ce to sai Allah ya bari sun cika sannan yake ba su kambin annabta idan ka ɗauki kisar annabi Musa alaihi salam Musa alaihi salam ya yi gudun hijira daga uh, Misra ya tafi Madiyana a can a hanya ya aure to kuma a kan hanyarsa ta tafiya da aurensa sannan Allah ya fara masa wahayi وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقوس أو أجد على النار هدى falamma ataha nudiya ya Musa kaga ya bar matarsa tana jiransa. sa ya tafi wani waje a can kuma aka yi masa wahayi to haka nan kissar annabi Ibrahim wa hal ataka wa laqad jaa'a rusuluna Ibrahim bil bushra qalu salaman qala salam fama labisa an jaa'a bi ijlin haniz falamma ra'a aydihim la tasilu ilayhi nakirahum wa awjasa minhum khifa قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لود وامرأته قائمة to haka shi kansa kissar annabi lutu din ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم ب... ما سبقكم بها من أحد من العالمين to a ƙarshe dai Allah subhanahu wataala ya ce falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha saha ma'ana lokacin da za a halakar da mutanen annabi ludo kowa an tseratar in banda matarsa illa mar'atahu qaddarnaha min al ko in lamra'atahu qaddarna innaha lamina al-ghabirin matarsa mun hukunta ita ma tana cikin waɗanda za a halakar da su kaga wannan nuni ne kan cewa annabi mu eh, annabi lut alaihi salam yana da mata to haka annabi nuhu alaihi salam shi ma kissarsa akwai batun matarsa shi yasa ma a wani waje Allah ya dunkule ya ce daraballahu masalan lil ladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut da aka annabawan da an ambatansu ya zo a ƙur'ani ba tare da faɗan matansu ba kaɗan ne in ka haɗa da wanda aka ambace su kuma aka ambaci matansu ya manzo Allah aka ce kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ya nisa annabi lastunna kaga duk baganar mata sai annabi haya da Allah ya ce wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min salihin sai annabi Isa da bai yi auren ba har Allah ya ɗauke shi amma daga baya zai zo yayi sai annabi Yusuf wanda Qur'ani bai ambaci matar annabi Yusuf ba a sura guda aka gama maganar annabi Yusuf farko da ƙarshe amma duk ciki babu maganar matarsa to amma sauran zaka tara kuma ba haka bane ba to da haka dai wannan yana nuna mana cewa yin aure baya fitar da mutum daga sunan saurayi baya fitar da shi daga sunan saurayi ko daga matsayin samartaka shekaru su fitar da mutum daga sunan saurayi ko daga matsayi na samartaka shekarun kuma kamar yadda muka faɗa sai sun ɗara arba'in da biyar bisa ga zance mafi inganci tare da cewa akwai malaman da suke ganin cewa saurayi ba shekara ke canja masa suna ba ɗabi'a ce take canja sunan mutum duk mutumin da ya zama yana da ilimi kuma yana aiki da iliminsa to zaka ga kullum saurayi ne shi amma mutumin da yake jahili ko yana da ilimin baya aiki da shi to wannan ba saurayi bane domin da ka gan shi zaka ga alaman rabkewa da gajiyawa da tsufa a takaice malamai suka ce ilimi yana hana tsufa a takwarkwashe jahilci kuma yana sa me tsufa a takwarkwashe da haka daga cikin malamai akwai wanda suka faɗi wannan imamu ahmad yana daga cikinsu ya ce aiki da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shine samartaka duk me yi zaka ga baya tsufa abin nufi baya rabcewa ya lalace yanzu duk wani ahalu sunna in ka kalle shi sai ka ganshi tsaf tsaf dan gayu me samartakan ne ba gayu bace ko yana da furfura sai ka ganshi tsaf tsaf da kyakkyawar kama amma nan kafa da ƙananan shekaru amma sai ka ga mutum kai ka ce ya girma babansa duk alamomin tsufa ya ɗauko ya labta wa kansa tashi da kyar zama da kyar. a kirɓa rawani a ɗauko wani yafe a yafa a ɗauko wannan a labta wai dai dole sai an yi me sai an nuna an girma to wannan shari ne na bid'a da aka shi yasa imamu ahmad ya ce yanzu da zaka kalli saurayi ɗan bid'a a ibadarsa zaka ga ya tsufa domin zaka ga yana sallah irin ta me ta kwarkwasassun tsofaffi in zai tsaya sai ka ga wata tsayuwa kamar mai kama agwagwa in zai tsaya za ka ga wani karkace kamar motar da chassis ɗinta ya taɓu ka san in mota chassis ɗinta ya taɓu sai ka ga ta yi nan amma nan take kallo to haka za ka ga sallas amma matukar mutum yana aiki da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya tsufa sai ka ganshi shar an gane ko samartaka aba ce mai matukar muhimmanci ya yan uwa a duk cikin zangon rayuwa babu abin da ya kai samartaka muhimmanci ƙuruciya ita ce mati na farko daga cikin matakan rayuwa tun daga haihuwar mutum har ya zo shekarun tamiz sinnut tamiz da malamai suke faɗa shekarun da yake iya tantance kanin hagu da dama tsakanin baki da hanci da kunne wannan su ne sinnut TAMIS shekarun da ake fara koya wa yaro sallah to waɗannan shekaru za ku ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kawar da kai gabaransu baya kama mu da laifuffukan da muka yi a cikinsu anza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rufi alqalamu an falasin an ɗauki alƙalamin alhaki daga kan mutum uku daga ciki wa anis sabi hatta hatalima daga kan yaro ƙarami har sai ya balaga ya isa mafarki to da haka wannan sai ya nuna cewa lokacin yarinta da lokacin ƙuruciya bai da mahimmanci sosai a rayuwa domin lokaci ne na wasa lokaci ne na wauta lokaci ne na gafala bahaushe ma ya ce wai ƙuruci dangin hauka yaro lokacin da yake yaro ƙarami daidai yake da mahaukaci bambancin su kaɗan ne duk wani abu da mahaukaci zai iya ma zai iya yi shi yasa ma a wannan hadisin da na kawo annabi ya hada shi da mahaukaci domin da aka ce shi ma an dauke masa alkalami sai aka ce wa anil majnun mahaukaci ma an dauke mar kaga makotan juna ne kenan da haka Allah subhanahu wataala ya kawar da kai gaburan wannan lokaci to kawar da kan da Allah ya gaburan wannan lokaci ya kyale mu mu ci karan mu babu babbaka a lokacin ya nuna cewa lokacin muhimmancin sa bai da yawa an gane ko lokaci mai biye masa shine lokacin samartaka bayan lokacin samartaka ga wanda ya Allah ya tsawaita rayuwarsa za a kai lokacin me manyantaka lokacin dattako to wannan lokaci shi ma yana da mahimmanci amma duk da yana da mahimmanci na yaɗari lokacin ƙuruciya tunda shi ana rubuta maka zunubi kuma ana rubuta maka lada to amma duk da haka bai kai lokacin me samartaka ba ta yaya ta fuskoki kamar haka fuska ta farko sau da dama a ƙur'ani Allah ya fi yaban samari a kan tsofaffi kan ka ji an faɗi tsoho a ƙur'ani in ma akwai inda aka faɗa ɗin sai an faɗi me samari misali kun ga a farko na ce muku Allah ya kira annabawa da me samari amma bai ce da su tsofaffi ba tare da kuma da yawan su din sun tsufa annabi nuhu ya yi sama da shekara dubu a duniya kaga ya tsufa shi kansa annabi ibrahim ya yi sama da shekara ɗari a duniya kaga ya tsufa in ka taho ƙasa ƙasa manzo Allah kansa ya yi shekara sittin da uku a duniya kaga an kai game tsufa an wuce samartaka amma ba za ka ji inda Allah ya ce da su tsofaffi ba sai dai ya ce da su me samari kamar yadda muka faɗa to wannan ya nuna samartaka ta fi tsufa dalili na biyu akwai da yawa daga cikin kissoshi da Allah ya bamu a Qur'ani sai ya ce waɗanda suka yi wannan abin na bajinta samari ne ko da kwa kafin su zama samari ai sun yi yarinta domin duk wanda ya zama saurayi kan ya zama saurayi da menene yaro ne amma Allah bai kira su da yara ba saboda rashin muhimmancin lokacin ƙuruciya in an haɗa da lokacin samartaka tare da wasu daga cikinsu sun tsufa amma Allah bai kira su da tsofaffi ba sai da kira su da sunan mai samari misali kisar ashabul kahfi ashabul kahfi da Allah maɗaukakin sarki ya tashi yaba musu sifa ɗaya kawai ya ɗauka ya yabe su da ita ita ce sifar samartaka ubangiji maɗaukakin sarki ya ce أم anna أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا ajaba. tsammanin kawai ashabul kahfi ma'ana ma'abuta kogo warraqim da kuma allo kalmar raqim din ana nufin allo da suke karantawa ko suke rubuta littafin da Allah ya saukarwa da annabin su wahayi a ciki dan su kwaikwaye shi to sai Allah ya kira su ma'abuta kogo saboda sun shiga kogon ma'abuta allo saboda suna mu'amala da allo sai Allah ya ce tsammanin ka ma'abuta kogo da allo kano min ayatina ajaba wani abun ban mamaki ne cikin ikon mu wani abu ne ya faru da su na ban mamaki abin da ya ɗau hankalin mutanen duniya sosai kwarai da gaske domin kisar ashabul kafi tana daga cikin kisosi masu ɗaukar hankali a wajen mu musulmi da kuma har a wajen wanda ba musulmi ba a ce mutum ya yi baccin shekara ɗari uku da tara Ana abu ne na ban mamaki domin a iya binciken likitoci a duniyance dan adam kwana uku yake iya yi yana bacci bai ci ba bai sha ba daga nan zai mutu kuma ko kai yanzu ka ɗauki kwana uku baka ci ba baka sha ba to likitoci a iya binciken su ba za ka rayu ba shi yasa za ku ga ko mutum ya shiga koma koma shine ya zama ba hankali a jikinka ba ka da lafiya to ko ba ka da lafiya ba hankalinka a tare da kai likitoci sai sun san hanyar da za su bi su cusa ma wani abu su rinka kai maka abinci da abin sha domin ko wanda yake cikin koma yana cin abinci ana dura masa koko ko kunu ko wani abu mai ruwa ruwa sannan kuma yana ba haya ana wanke masa amma shi bai sani ba to da haka wannan shine abin da likitoci a binciken su a iya ilimin su suka yi ittifaki kai, to sai gashi Allah ya kawo wani abu da ya kera hankalinsu ya kera su mutum yayi bacci shekara ɗari uku hadda tara domin Allah ya ce wa labisu fi kahfihim salasa mi'atin sinina wazdadu tis'a sun kwanta a cikin kogon su sun yi bacci shekara ɗari uku hadda tara kuma ba mutuwa suka yi ba da haka a duniya ba a taɓa samun wanda ya bacci irin nasu ba sannan lokacin da suke wannan baccin su ba a yi musu ɗora abinci ba a yi musu ɗora abin sha ba sa ba haya amma Allah ya kula da su sannan a wani bincike na likitoci ya tabbatar da cewa in mutum ya kwanta a tsagin jikinsa ɗaya na tsawon lokaci to zai rana ba ta gasa wajen to zai riɓe zai riɓe shi yasa za ku ga ko mara lafiya wanda baya iya motsawa akan sa a rinka jujjuya shi saboda in ya danne bangare ɗaya na jikinsa rana ba ta gasa wajen to zai iya riɓewa kuma ana iya samun haka sau dama ma akwai majinyatar da suka kwanta jinya masu jinya su ba su san wannan ka'idar ba ba sa jujjuya su a ƙarshe jikinsu ya riɓe domin in ka danne wajen jini baya kai kawo a jijiyar wajen sannan ba ta samun ɗumi na hasken rana to ko shakka babu akwai matsala to shi yasa su ashabul kafi wannan baccin da suke yi Allah shi ya ɗauki ɗawainiyar jujjuya su shi yasa ya ce wa nuqallibuhum zatal yamini wa zatal shimal mu muke juya su dama da hagu sannan suna cikin kogo dan adam ba zai rayu ba hasken rana ba hasken ranan nan da muke gani yana damun mu inda shi kuma ba za mu rayu ba shi kansa yana da amfani ga jikin dukkan wani abu mai rai ba sai dan adam ba yanzu ko shuka ce ba ta samun hasken rana mutuwa za ta yi sai dai akwai limit ɗin da in ranar ta yawa kuma nan ma za ta iya cutarwa to da haka su kansu ashabul kafi suna buƙatar hasken rana sai Allah ya musu wani tsari yace wa tara shamsa idza tala'at tazawaru an kafihim zata yamin wa idza gharabat taqriduhum zata shimal zaka ga rana in ta hudo sai ta ɗan kai shawagi ga kogon nasu ta ɗan gasa su da safe in kuma za ta ta faɗi nan ma kuma sai ta ɗan yi shawagi ta gasa su wannan duk dan Allah ya ba su kariya ne natural protection to sannan yana daga cikin abin da mai bacci zai iya fuskanta na matsala idan kai bacci baccin ka ya nauyi to ɗan adam ɗan uwanka ma zai iya cutar da kai kuma dabba ma ta ƙasa ko ta sama za ta iya da kai domin in ka ji mutum an shiga gidansa an mai sata to bacci ne ya daɗi in bacci ya bacci barawo sai ya shigo ya lalibe ka a yi tafiyarsa to haka nan in bacci ya bacci hatta wasu dabin daga cikin dabbobin da suke sama sai su ɗauka mutuwa ce sai su kawo man hari irin mai me irin su hankaka irin su angulu irin su shirwa masu cin mushe in suka gifta suka kewaya suka ga ba motsi kana nan a inda kake sai su wannan mutuwa yi to in baka wasa ba sai su sauka sai su fara operation su caccake ido su cire da duk wata gaba da za su iya tsinke ta a cikin sauki za su tsinke maka ita to dan gudun wannan Allah madaukakin sarki ya sawa ashabul kafi kurjini in mutum ya je lokacin da suke baccin nan tsorata zai ba zai iya kusantar su ba shine Allah ya ce lawit tala'ata alaihim lawallaita minhum firaran wala mulita minhum ru'ba da zaka je kace zaka leka su wallahi da a guje zaka fita saboda kwarjinin da Allah ya samu suna baccin amma suna bada tsoro mana sun zama abin da bahaushe ke cewa kura ga tsoro ga ban tsoro da haka zaka gudu kuma zaka fita a guje kuma zaka tsorata to wannan waɗansu malamai sun ce wannan mu'ujizar ko wannan karamar da Allah ya bawa ashabul kafi takwar jini da tsoro har bayan rasuwarsu ta ci gaba da wanzuwa domin su ashabul kahfi din malaman tarihi sun yi sabani akan a wani zamani aka yi su zamanin annabi Musa ko zamanin annabi Isa mu dauka ma wanda suka ce zamanin annabi Isa ko zamanin annabi Isa ne tsakanin su da annabi Muhammad shekara 600 kenan tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi Isa shekara 600 ne shi kuma Isa tsakaninsa da Musa shekara 3000 ne kaga shekarun da yawa to amma wata rana abdullahi dan abbas ya yi tafiya daga madina zai je ƙasar rum sai ya wuce ta kogon ashabul kafi ɗaya daga cikin almajiransa da suka zo wajen ibn abbas yake nuna musu yace kun ga wancan kogon shine kogon da aka yi ashabul kafi a cikinsa suka kwanta suka yi wannan baccin na tsawon lokaci kaza kaza kaza kaza da sauransu to sai ɗaya daga cikin almajiran yake ce masa to ai Allah ya ce lawit talata alaihim lawallaita minhum firaran wala mulita minhum ru'ba shin wannan ayar tana aiki ne a lokacin da suke duniya ko ku har yanzu bayan sun mutu sai ibnu abbas yace har yanzu in ka ce zaka leka ba zaka iya ba sai ce to ni ku a bari in gwada sai ibnu abbas yace muna jiran ka je ka gwado sai ya tafi yana zuwa yana kama kogon zai leka sai wata guguwa ta taso ta yi wurgi da shi a gujen kuma ya dawo wajen abdullahi dan abbas yana haki sai ibn abbas ya ce to shikenan mu ci gaba da tafiya eh, kai yanzu ga nauni ba jiyau ba yawwa to waɗannan abubuwa da ire-iren su wanda in muka tashi zamu ta zakulo su a cikin kissar ashabul kafi shi yasa kissar take da daukar hankali yahudawa sun damu da ita nasara sun damu da ita shi yasa mutanen makka lokacin da manzo Allah yake wa'azi sai suka je suka yi alliance suka yi maja da yahudawa suka ce ku ne masu ilimi ku ne masanan jiya da shekaran jiya ku ba mu waɗansu abubuwa masu wahala wanda za mu zo mu kura Muhammadu da su mana a Makka sai Yahudawa suka ba su waɗannan abubuwa guda uku abu na farko suka ce ku je ku tambaye shi kissar ashabul kafi domin kissa ce mai rikitarwa ba wanda ya isa ya ce komai game da ita malaman tarihi sun yi saɓani mai tsanani a kanta wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza shi yasa za ka ga adadinsu an yi saɓani sai ya na salasatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajaman bil wasu za su ce uku ne na hudun su karansu wasu za su ce hudu ne na biyar ne na shidan su karansu sai Allah ya ce diccan ki faɗi ne rajaman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum wasu kuma za su ce su bakwai ne na takwas din su karan su to anan sai Allah bai ce rajaban bil gaibi ba shi yasa ibn al qayyim yace to lallai su bakwai din ne na takwas din su ne karan domin inda ba haka bane to anan ma da sai Allah ya sake cewa rajaman bil gaibi kaga wannan ma yana jan hankali da kissar abu na gaba wanda yake daɗa ruɗa mutane game da kissar ashabul kahfi shine magana akan Eh, magana akan eh, adadin shekarun da suka yi ba dan qur'ani ya faɗi cewa wa labithi kafihim salasa mi'atin sinina wazdadu tis'a ba da ba wanda isa ya canko maka nawa suka yi domin ba wanda ya san ina ma suke bata suka yi ɓoye kansu suka yi Allah ya ɗora musu bacci dan ya daɗa ɓoye su shi yasa Allah maɗaukakin sarki ce dangane da adadin kwanakin da suka kwanta a cikin kogo sai ce ba wanda ya sani ma ya alamuhum illa qalil ba wanda ya san su da inda suke da adadin kwanakin da suka yi suna bacci sai yan kaɗan daga cikin mutane abdullahi dan abar ya ce wa ana qalil ni ina daga cikin waɗannan yan kaɗan ɗin wanda su yan kaɗan ɗin Allah maɗaukakin sarki shi ya ba su liket har ta kai suka sani ta hanyar wannan kisar da ya ba mu a cikin alƙur'ani sannan abu na gaba mai ɗaukar hankali game da kisar ashabul kahfi shine jayayyar da mutane suke yawan yi game da su ko yanzu mu ma za ku ga akwai jayayya game da haka inda za ka shiga littattafan tarihi da littattafan tafsiri ka yi ta ganin ababen mamaki game da sunayensu wani ya ce sunansu kaza babban su wane ne mai bi masa kaza mai bi masa kaza mai bi masa kaza wani ya ce maka garin da aka yi su kaza ne wani ya ce garin da aka yi su kaza ne to shine Allah madaukakin sarki ya ce da manzo Allah fala tumari fihim illa mira'an zahira kai ka shiga cikin jayayya game da ashabul kafi in ma za ka yi jayayya to sai jayayyar da ka da hujja a kanta in Allah ya ce maka kaza wani ya saba ma to anan ne sai ka ja da shi dan ka kafa masa hujja to sannan yana daga cikin abin da yake ɗaukar hankali game da kisar ashabul kafi yawan tambayo da mutane suke yi a kansu wanda shi yasa su kansu mutanen makka suka je suka ce a gaya musu su zo su tambayi annabi dan su kure shi to sai Allah ya bawa manzo Allah ka'ida ya ce fala تماري فيهم illa mira'an zahira ولا la فيهم منهم minhum kada kuma ka tambayi kowa game da sa'anin ashabul kafi domin ba wanda ya sani kawai canki faɗi ne kai da kake da hujja kai da kake da wahayi kai ne mafi sani game da kowa ko akan kowa to duk wannan abubuwa da ake faɗa akan ashabul kafi ba shine abin da yafi ɗaukar hankali ba abin da yafi ɗaukar hankali sifar da Allah ya sifanta su da ita yace innahum fitiyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda kuma yace iz awal fitiyatu ila al kahfi qalu rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada malamai suka ce wannan shine kashin bayan kissar shine babban darasin da Allah yake so mu koya jin cewa samari ne idan ka ji cewa duk wannan gwagwarmayar da ashabul kahfi suka yi sun yi ta ne suna samari har suka samu abin da suka samu na yabo da ɗaukaka a wajen Allah har aka ambace su a Ƙur'ani da kyakkyawan ambato to kai ma ya kamata ka yi amfani da samartakar ka don ka samu irin wannan farko dai Allah maɗaukin sarki ya ce amanu bi rabbihim samari ne da suka yi imani kaga kenan gudunmawa farko da saurayi zai fara bawa addinin sa shine ya name imani domin baka yi imani da addinin ba ba za ka samu karfin gwiwar taimakon sa ba ba za ka samu karfin gwiwar taimakon sa ba taimakon sa da lokacin ka taimakon sa da ka taimakon sa da ilimin ka taimakon sa da dukkan wata dama da Allah ya baka da aka gudunmawa ta farko da ashabul kafi suka bawa addinin su shine gudunmawa ta me imani sannan kar ku manta ga duk wanda ya bibi kissar da tarihi da abin da malamai suka rubuta game da ashabul kafi za a gaya maka cewa yan gata ne ƴaƴan manyan gari ne ƴaƴan ministoci ne ƴaƴan gwamnoni ne ƴaƴan shugabannin ƙasa ne ƴaƴa ne wanda irin su a cikin al'umma su suke lalata al'umma in ba Allah ya shiryar da su ba domin ƴaƴan manya su ne tabararrun ƴaƴa domin su suke laifi ba a iya kama su su suke shan dukkan wata ƙwaya duk tsadarta saboda iyayensu sun tara musu kuɗi su suke dukkan wata fitsara jami'in tsaro ma in jigari jigari ne bai isa ya je wajen da nufin ya kama su ba sai dai ya je da nufin da tsare su ma su abin da suka ga dama to su ashabul kafi ƴaƴan manya ne in tunaninka talauci ke sa mutum ya bi Allah su ba talakawa bane in tunaninka rashin gata ke sa mutum ya tsoraci Allah dan yana tsoron kai ya abu yan hizba su kamu su yan gata ne in sun yi ma ba za su kamu ba in tunaninka ba su da kayan ado ne shi yasa suka zo suka nace wa masallaci dan ba su da kayan da za a tafi kulob 'a suna da kayan fita kulob shi yasa ma wasu daga cikin malaman tarihi suke faɗa daga cikin kamanninsu da aka same su da su duk suna da ɗan kunni a kunnuwansu wanda wannan ya nuna cewa sa ɗan kunna ga samari ‘yan amore yana da asali saboda shekara dubbai a duniya shi yasa kamar yadda sau da dama nake gaya mana a wajajen karatu duk wata fitsara da yau wani saurayi zai yi an gama an gama maimai za ka yi wallahi duniya ta gama yanzu ku kalli abin nan irin me ake cewa eh, wizi ko menene irin kayan nan da samari suke sa su matsa jiki inda zaka ɗauko hoton samarin da zaka ga sun sa irin wannan kayan a matsa wando kasan a buɗa fantalo ko to haka yanzu irin kwalliyar da samari suke kai ya ci kuɗi tara su ma zaka ga samarin da sun yi to haka in wani kunne zaka dan kunne zaka sa kaji a kisar ashabul kafi sama da shekara dubu biyar suna da dan kunne da haka ba wani abu da zaka zo da duniya shi sa haka in ka ɗauki ɓangaren 'yan mata wannan kayan da suke fitar na matsa jiki da kaza in ka ɗauko hoton tsofaffin da 'yan matan da su ma sun yi wannan yayin duk an yi an wuce in ka ɗauki yanzu kwalliyar da samari suke a yi wannan tara sumar a sa kwankwami man takalmi a hau mashin a dama rodi masa aka hau mai salansa biyu kai yanzu aikin road master ne da menene ma'ana su fa zaki yawa irin su suzuki irin su honda to kaga baburan da mutuka raba takalmin kaza ba irin baburan yanzu ba ma da an haɗa garam wayo kuɗi na ko to da haka ashabul kafi dai yan gata ne me yasa na kawo mana wannan na kawo mana wannan ne dan samari da yawa abin da yake rudarsu a lokacin samartaka shine kwalliya da jin daɗi da morewa da holewa da sakewa da walawa to wannan kuma shine hadarin da yake cikin rayuwar samartaka shi yasa da yawa daga cikin samari in ba su da gaske ba in ba Allah ya taimake su ba to daga nan rayuwar take lalacewa masu hikima sun yi hikima suka ce duk inda kaga dattijan arziki to an yi saurayin arziki ma'ana lokacin samartakarsa bai yi wasa ba bai biye wa son zuciya ba bai biye wa sha'auce-sha'aucen duniya ba kamar yadda duk inda kaga tsohon banza to daman an yi me saurayin banza saurayin banza tsofaffin da suke karewa a tasha da wajajen sakarci da shanci to tun suna samartaka da haka suka fara to haka nan duk inda kaga an yi dattijuwar arziki to an yi budurwar arziki bata biye wa sakarci na 'yan matan taka ba kamar yadda duk inda kaga tsohuwa ta kare a magajiyar karuwai to daman shegiyar budurwa akai daga nan ta lalata rayuwarta da ka shi yasa samartaka tana da hadari anan kake gina kanka ko ka rusa kanka annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana mahimmancin samartaka kuma ya kwadaitar da mu game da ita na farko malamai suka ce idan ka bi tarihin annabawa bayan su kansu Allah ya kira su da suna samari kuma zaka ga duk waɗanda suka taimaki annabawa samari ne domin idan ka dawo tarihin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake da'awa shi kansa yana saurayi su ma kuma suna samari abubakar yana dan shekara 38 manzo Allah ya fara da'awa Umar yana ɗan shekara ashirin da bakwai ko makamancin haka annabi ya fara da'awa kaga yana tsaka da samartaka lokacin da wasu samarin a yanzu masu irin wannan shekarun nasu wasu ko sallah ba sa yi tare da an haife su a cikin musulunci a garin musulmi wasu tsaka ana azumi zaka tara su ba sa ma azumin wasu samarin su ne irin a wannan shekarun ba abin da yake ɗauka hankalin su sai morewa sai shaye-shayen kwaya sai zuwa kallace-kallacen kwallo da abubuwa dai marasa amfani sai bangar siyasa sai jagaliya to su su sayyidina Umar a wannan shekarun da kai kake wannan wasan su a wannan shekarun suka gina da da girmansu. tare da cewa su din ma da farko kafin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwar ba a kan saiti take ba amma da Allah ya turo musu da shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallama sai suka yakice duk wani ruɗin duniya suka kama shirya sai rayuwar tasu ta yi kyau abin da ya sa na kawo mana wannan na faɗi shekarun waɗannan sahabban saboda wani saurayin kullun yana ɗan shekara ashirin ashirin da biyar goma sha takwas shi ɗan rudarsa yake ka bari sai ka zama ɗan shekara arba'in ka fara sallah in ka zama ɗan shekara arba'in ka zama dattijo to ka sani daga shekara talatin kake fara gina dattakonka ashirin da biyar sha biyar lokacin da ake bamu labarin sayyidina abubakar umar usmanu aliyu sai mu ɗauka wasu tsofaffi ne yan shekara sittin ba haka ba ne matasa ne duk lokacin da suka yi wannan gwagwarmaya suna matasa ne to kai ma ka tsaya a wannan lokacin ka gina kanka da kanka ta hanyar yin abin da zai amfane ka a rayuwarka ka da lahirarka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda ya faɗa cikin hadisansa masu tarin yawa Allah subhanahu wa ta'ala yana yi wa samari ta goma shi mai tarin yawa amma samarin da suka tsaya suka killace kansu suka san rayuwa suka san ina suka fito ina za su dosa suka san ciwon kansu suka yi imani kuma suka nemi na kansu Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisu saba'a hadisin da duk malaman hadisi sun fitar da shi hadisin Abu Huraira manzon Allah ya ce saba'atun yuzilluhum Allah fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu mutum bakwai Allah zai musu inuwa da inuwa al'arshi ranar da babu inuwa sai ta al'arshi daga cikin mutanen nan sai manzon Allah ya ce wa shabun nasha'a fi ta'atillah da saurayin da ya tashi a wajen yi wa Allah da'a banda saurayin da ya tashi a wajajen gidan rawa daga gidan sinima sai club sai gidan kallon kwallo sai bin saurayen gidajen mutane ana kama tasha daga waccan budurwa zuwa waccan budurwa to kaga wannan ba saurayi bane wanda na sha afi da'atillah saurayin da na sha afi da'atillah saurayin da farko tukuna ya san rukunnan imani ya san shi kashikan musulunci duk sallah ba ta wuce shi ya lizumci masallaci ya lizumci makaranta ta ilimin zamani ya lizumci sana'a ba ka ganinsa yana zaman banza ina ka fito daga waje kaza ina za ka waje kaza ba saurayin da za ka samu yana bin inuwa a unguwa ba idan rana ta kore su daga nan su matsa da teburinsu su koma ca. samarin da duk motar da ta wuce sun san sunanta amma kuma babu abin yi sai lissafin mota ai waccan 1990 kaza kenan ai 2000 kaza kenan alhalin ko fulogin mashin bai da shi fulogi sai dogon tunani sai dogon buri a rayuwa dan adam baka raba shi da buri amma yaya ake dan adam ya maganin buri shine ya tashi ya fara aiki lokacin da kaga mota ta miliyan goma ta wuce ta gabanku to kai kuma tafi kasuwa ka fara ko da ko ba ka tsaya daga ta miliyan goma ta wuce to ta miliyan goma sha biyu za ta biyo baya ta sha biyar za ta biyo baya kaga burin yana ta karuwa kuma kana zaune a waje ɗaya to daga nan ne shedan sai ya fara maka tunani to to motar nan ya za a same ta ne baba ko ba haka ba sai kaga to ko ana ha maza ha mata sai ka hau motar nan to kuma baka kama hanyar da zaka hau motar ba sai kaga mugun ne wani in ba a yi sa'a ba daga nan zai shiga gungun 'yan fashi da makami gungun masu sata da ya ga kayan mutane ya ɗauke saboda yana tunanin sai ya ji daɗi kuma bai kama hanyar ba to in ba a yi sa'a ba wani kuma in bai fara sace-sace ba to sai ya fara mugun tunani motar nan fa ba za ta samu ba an buga an kasa samu an yi kaza an to yanzu wannan mummunan tunanin da yake zuwa masa da baƙin ciki da haushin mutane da kaza sai ya fara shan ƙwaya dan ya fara mantawa dan ya fara jin sa a sama ko ba haka ba dan ya fara jin ya fita daga wannan duniyar ta mutane ya tafi wata duniyar lissafin ya canja to shi yasa nace mana farko gudunmawar da saurayi zai fara bawa kansa imani domin idan kana da imani in damuwa ta zo maka a duniya ka san ina meye mafita mafitar damuwa shine me komawa ga Allah da ɗaukar tawakkali shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaku ga samari ya koya musu wannan abdullahi dan abbas yana yaro karami dan shekara goma sha uku ko sha hudu bai dai kai shekara sha biyar ba amma manzo Allah yake koya masa sanin yadda zai tunkari kalubalen rayuwa yace ya gulam inni uallimuka kalimat ihfazillaha yahfazka ya kai yaro in zan koya maka wasu kalmomi ka kiyaye Allah ya kiyaye ka wannan shine fassara ta gadaga ka kiyaye Allah ya kiyaye ka me kiyayar Allah yi masa abin da yake so guje yi masa abin da baya so to shi kuma zai baka duk supporting din da kake bukata a rayuwarka sau da dama in samari suna kukan rashin aiki ba su tsaye da sallah bane ai ana cikin wannan wahalar wasu su samu to ba ku gano sirrin ya ake wasu suke samun aikin yi ba saboda su tuni sun kulla alaka da Allah ba zai hana su aikin yi ba sun kiyayi ka'idojin Allah ba zai ta gayyara su a rayuwa ba domin manzo Allah ya ce ihfazillaha tajidhu tujahak in ka kiyaye Allah to duk rintsi zaka same shi tare da kai lokacin da wani yake wai wai bai da sana'a yi kai sai ka ji abin kamar a mafarki kai kana da abin yi lokacin da wani yake wai wai wai bai ci jarabawa ba kai sai ka ji kamar a mafarki ka ci jarabawa lokacin da ake bada withdraw a makaranta kai kamar a mafarki Allah ya tsallakar da kai saboda me saboda ka rike Allah ka kiyaye shi shi kuma zai kiyaye ka manzo Allah ya ce da Abdullahi dan Abbas idza sa'alta fas'alillah in dai zaka roƙa to ka roƙi Allah dole ne saurayi ya san cewa ba wanda zai masa gata a rayuwa in ba baba in ba Allah ba in ka tsufa ne to sai Allah ya sa ƴaƴanka su taimaka maka amma kana gandan dan katu da kai saurayi kamar jinjirin samu dawa zai taimaka ma wa zai baka ai ba wanda zai baka kai tunani ake maka kawo to wannan yana daga cikin matsalar da yawa daga cikin samarin mu suke ciki sai ga saurayi jibgegen kato wai jira yake babansa ya bashi kuɗi shikenan shi mahaifinka ba zai huta ba jira yake ai dumame a gida a bashi yanzu kai ake bukata ka kawo na dumaman to amma me yasa samari suke shiga wannan matsala saboda ba su samu kyakkyawan orientation ba ta fuskar addini da yawan samarin mu a madadin ka same su a masallaci inda za a gaya musu waɗannan kalmomin ba sa zuwa wajen suna ci dandalin hira suna can a gidajen kwallon kafa suna can a stadium suna can a shirme da sakarci to da matsala ta kama irin waɗannan samarin cikin sauki za ta gama da su yanzu da ya fara tunanin son ya samu babur ɗin hawa wannan matsala kaɗai ta isa ta gigita shi a rayuwa ya ga abokinsa ya hau mashin shi ma yana so ya hau to ya zai yi bai da makama bai da makama to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta gaya wa Abdullahi dan Abbas irin wannan in zaka roƙa ka roƙi Allah abin takeici ne kaga saurayi katowa yana cewa a taimaka masa to da me za a taimaka ma da gatari ko da fatanya ko da magirbi ko da cebur ko da diga ai waɗannan su ne abin da kai za a taimaka ma da su me kake jira a taimaka ma da shi ba ka da wani abu da kake jira a taimaka ma da shi in ba wannan ba amma wallahi ko satin nan satin can da muka baro na fito daga gidana ina kokarin bude gate din motata ni zan tafi wajen aiki na sai ga wani kato ya zo min ya gaishe ni damin da ganin gaisuwar na san wani abu yo baya sai ce wallahi malam ni da kake ganin nan marayan Allah ne <laughs> da ni da matata duk marayu ne zuwa muke mu yi layin karɓar abinci a nan gidan hajiya mariya to kuma in ba mu samu ba wallahi ba inda za mu ci wallahi gabasa sharfa ba wani zancen kuturta ko makanta ko gurguntaka lafiyarsa lau amma yake gaya min wannan magana na kalle shi a zuciyata na ce Allah sarki Allah ya ji kanka baka san ka mutu ba wallahi matacce ne shi matacce ne jiran ajali kawai yake yi domin duk mutumin da Allah ya bashi rai da lafiya da samartaka amma bai san zafin ya nema ba bai san wulaƙantuwar kalmar ba ni ba ai wannan abin kai masa kabbara hudu ne abin ne shi ya mutu ya mutu wai yanzu cewa mun yake yi wai shi baraya ne don haka ne a duniya wai mai uba ai kuwa ma baraya ne ko kana da uwa da uban da suka haife ka yanzu ai ka rasa adamu ba shine uban farko ba ai dun mu ma marayu ne in haka ne to wannan yana daga cikin kalmomin da da yawa daga cikin samari wasu ba su san su ba da girmansa da ransa da lafiyarsa jira yake a ɗauko a bashi jira yake ya ci banza jira yake wani ya je ya sha wahala shi a zo a bashi a sama to wannan kuma ba daidai bane ba ka ha'inci kanka in baka sani baka sani iyaye wajibi ne ku nuna wa 'ya'yanku su tashi su nemi na kansu ku haɗa su da masallaci tun suna shekara bakwai kamar yadda annabi ya faɗa nan ne za a rinka koyar da su addini a rinka nuna musu yadda za su fuskanci ƙalubalen rayuwa duk duniyan nan da kake gani ba wanda yake samun abin da yake so kowaye shi ka daina tunanin cewa wani wai akwai wani babu shi a duniya kila wani tunaninsa in na zama attajiri ne kenan na fita daga matsala lokacin da ka shiga lokacin ka faɗa matsala baka sani bane sai ka kai wani yana tunanin lokacin da na zama shugaban ƙasa lokacin na fita daga matsala wallahi lokacin ka shiga wata wani yana tunanin lokacin da na kaza to ita duniya haka ka'idar ta take duk lokacin da baka kai abu ba sai kake sha'awa amma sai ka kai sai ka gane ashe ruwan da zurfi daka ita duniya kokari ake yi ayi abin da aka iya wanda ba za a iya ba kuma Allah ya iya mana har mu tafi zuwa lahira mutu da imani a can ne za mu je mu huta in Allah ya yarda da ka kada wani saurayi ya taba ɗauka cewa zai huta gidan kalubale ne gidan challenging ne to kuma kai da kake da samartaka da jini a jika kai ne zaka iya fuskantar wannan challenges din da wannan kalubalen a wani hadisi manzo Allah dan ya nuna mana muhimmancin samartaka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk da malaman hadisi suna cewa hadisin sanadin sa yana da rauni ya ajubu rabbuka ila shabbil laysa lahu sabwa ubangiji da kansa yana mamakin saurayi ko saurayi ya burge Allah amma saurayin da rudin zamani da kuruciya da kaifin balaga bai dauke shi ba saurayin da duk da samartakarsa bai daina sallah ba duk da samartakarsa bai sa rai a abun wasu ba duk da zamartakarsa zuciyarsa ba ta mutu ba domin duk waɗannan suna daga cikin ƙalubalen da samari suke fuskanta saurayin da duk da samartakarsa amma baya tunanin ya sha kayan maye duk da samartakarsa amma baya tunanin ya mai da rayuwarsa ta zama daga soran gidan wancan sai soran gidan wancan kula 'yan mata domin in ka ce ta wannan layin za ka busa rayuwar ba za ta kai ko ba za ka ɓata kanka za ka ɓata rawarka da tsalle za ka ɓata rawarka da tsalle to da ka irin wannan samarin ubangiji subhanahu wataala yana alfahari da su kuma suna burge shi a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tazulu qadama abdin min indi rabbih yawm alqiyamati hatta yus'ala an arba' ba wani bawa da ya isa ya wuce ta gaban zatin ubangiji a ranar lahira sai Allah ya masa tambaya guda hudu to daga cikin waɗannan tambayoyin da dole ne mu tanadi amsoshinsu sai an tambaye ka wa an shababihi fi ma'abna ablahu samartaka ya kaɓata ta ya ka tsufar da ita ba za a tambaye ka yarintakarka ba ba tambaye ka tsufanka ba amma wallahi ka sani sai an tambaye ka samartakarka saboda mahimmancin samartaka Ya'yan uwa mu sani cewa samartaka duk abin da mutum ya ce zai yi a lokacin da yake da ita zai iya na alheri ko kishiyarsa to mu yi ƙoƙari mu zaɓa wa kanmu abubuwa na alheri don mu ci ribar ƙuruciyarmu kada mu zo lokacin da za mu tsufa amma muna cizon ɗan yatsa yanzu sau da dama waɗansu abubuwa da suke faruwa wanda samari ba sa lura da su za ka ga ka zo wucewa a gindin danja ko a tasha ko a wani abu sai ka ga wani tsoho tuku? irin wannan tsohon kamata a ce yanzu yana gida yana me yana hutawa to amma ka san me yasa bai huta ba saboda lokacin da yake saurayi ya ɗauki hutun aka ta ziga shi ɗan hutu homeboy homies ko ba haka ba to ita rayuwa ka'idarta idan ka huta kana yaro to aikin zai bi ka tsufa zai tadda kai amma idan lokacin da kake yaro sai ka tsaya kai aiki tukuru to in ka tsufa sai ka huta sai ka huta shi yasa ni sau da dama irin waɗannan tsofaffin da nake gani a hanya suna cikin wahala ana ruwa ruwa yana dukansu a hanya suna bara ana ruwa suna gindin tasha ana sanyi kai saurayi ma kana da rigar sanyi su kuma sun kasa samu waje su zauna ya kamata a ce suna gida yanzu an gina musu wani waje an killace su an kawo musu ɗan farfesu mai yaji yaji ana gaishe su da safe a gaishe su da yamma amma duk ba su yi wannan ba to ni in naga irin waɗannan wallahi bana tausayin su wallahi ko kaɗan bana tausayin su kun san saboda me saboda Allah ya ba su kuruciya ce dan su gina wannan lokacin ba su yi amfani da ita ba karshe irin samarin nan ne da sanyin asuba zaka ga ya tafi filin kwallo ba shi zai dawo ba sai magarba kun san akwai irin waɗannan samarin a cikin garuruwan mu ko maganar sallah babu ita da sanyin asuba ku kuna safiya masallaci shi yana karkade safarsa da takalmi ya tafi filin kwallo can zai je a yi ta rana lokacin da ku kun shirya wasu sun tafi kasuwa wasu sun tafi sana'a wasu sun tafi makaranta shi lokacin zai dawo ya baccin rana yana bin gidansu a san masa ragowar ɗumame in yi galala ya ga kayan mutane ya ɗauke da an yi sallar la'asar ba sallar zai ba ya sake zarar takalmi an tafi filin kwallo. to sai ka cinye karfin kai baka gina wa kanka wata tsiya ba tsufa ya zo maka kuma duk wani abu da ka sani wanda yake ruɗin samari yayi ne da ka zama tsoho an daina yi da kai yanzu ka gaya min tsohon da ya yi kwalla shekara hamsin yanzu yana ina kwalla dai a tarihinta a duniya sama da shekara ɗari biyar domin akwai kulob kulob ɗin da yanzu sun fi shekara ɗari biyu da hamsin a duniya to waɗanda suka yi wannan kwallon yanzu suna ina yanzu ina su fele baka ba san inda yake ba kaga ko duk ka kai ba za ka kai fele ba ina su maradona baka ma san inda yake ba ko mu dawo kusa kusa ina su da shi da yakini ina su siya siya kuma kila kai duk ba za ka kai su ba ko amma ko su din ma da suka kai inda suka kai yanzu sun zama me sun zama tarihi yanzu in sun dawo ba za a sa su a World Cup ba wallahi zamanin ya wuce su an wuce su wallahi kuma in sun dawo yanzu za su taka leda ma za ka gaba ta irin zamanin kai kanka za ka ce ta da suke mana ta da suke wallahi to kai ma irin wannan zai zo ya cin maka me ka gina wa kanka kila gwanda waɗannan waɗansunsu sun samu kuɗi sun ɗan buɗe sana'o'i da ƙwallon kai ku ta lungu kake ‘yan mando ta bayan ta firamare ce kila ko sani abacha baka taɓa shiga ka buga ba kuma ba za ka taɓa shiga ba to kaga wannan ba karama asara ba ce ba ina ta buga mana misali da ƙwallo ne saboda ba wata musiba da take ɗaukar hankali a yau irinta kuma musamman samari musamman ga samari lokacin da mutane suke zuwa su yi sana'a mutane suke zuwa su yi karatu mutane suke zuwa su yi kaza kawai ka bata lokacin ka kana ta wani zancen kwallo karshe dai ba za ka zama profesa kwallo ba shi ko wanda yake zuwa karatu zai iya zama profesa ba za ka taba wa alhaji wani a kwallo ba shi ko wanda yake zuwa kasuwa zai zama alhaji wani wanda kuma dole dole a ƙarshe a rayuwarka kana buƙatar waɗannan titles ɗin in ka girma ka girma in nema kake ta fuskar kasuwanci zaka so ka zama me alhaji kayi gida kai ma ka huta kayi zuri'a kayi da mutuncinka da komai ka wannan shine kalubale da yawa daga cikin samari saboda ba su da saiti a rayuwa zaka tarar mabannata suna amfani da su wajen cimma su yanzu idan ka je wajen banga siyasa sai ka tarar da samari ne da yawa abin a tausaya musu an ɗebe su guguwa ta ja su santsi ya kwashe su saboda me saboda suna da ƙarfin da ya kamata su yi abin da ya kamata amma ba su yi shi a inda ya kamata ba to sai an ɗebe su zuwa ga inda bai kamata ba yanzu samarin da ake amfani da su wajen banga siyasa a ba su kayan maye a ba su kuɗin wake da shinkafa domin kuɗin wake da shinkafa suke bayarwa ba wani saurayi ɗan banga siyasa mai shan kayan maye mai ɗaukar makami da zai ce sai wane ko kafar katako da wannan wanan in ya zama wane zai ɗauko shi ya sa shi a gaban motarsa wallahi gaban motarsa baka isa kai billahi lazi taɓa motarsa ma baka isa ba taba ta ma domin zaka ga da an ci zaben to sai a ɗebo wasu samarin ba ba yanzu da an ci zaben 'yan sanda ne da mobile police da sss da kaza kaza su ko waɗannan ba irin ka bane samari ne amma ba irin layin ka suka biyo ba da bangar siyasa suka yi irin ka za su kare amma su karatu suka je suka yi suka nemi sana'a suka samu sana'ar da mutunci da haka yanzu honorable in bai zama honorable ba shine naka amma lokacin da ya zama honorable din na gaske ba naka bane shi sai wa'ancan samarin to ina ma kai ma kai wa kanka tunani kuma ka taba ganin wani dan jagaliya dan bangar siyasa da ya ci zabe asali ma shi ba ba abu ga fassarsa shi kullun dan tura mota ne ta tashi ta buke shi da hayaki da haka ya ƴan uwana samari mu ba hanyar da mu ma za mu zama wani ba mu ba hanyar da za mu zama na wane ba domin da ka zama na wane gwanda ka zama me wane Wanda ka zama wane amma da yawa wani salo saurayi zaka je na ni ne na rabul wani a ba ai an ji kunya shi rabul wanan nan karshe sisi kwandam ya tsufa ma gab yake da kabari kai ko yanzu kake tasawa yanzu kai yafi kamata ka nemi kujerar kai tafi dacewa da kai amma da kayi abin da ya kamata da ka biyo layi magabata suna faɗar kalmomi dan saita samari kamar yadda na gaya mana banda imani babu abin da yake saita rayuwar saurayi sai ilimi sawa'in ilimi na addini da ilimi na zamani wani mai hikimar zance a cikin waka ya ce al'ilmu زين للفتى المتعالي Katsili حرب للمكان العالي Al'ilmu. Ilimi. zainun kwalliya ce lilfatal muta'ali ga saurayin da yake so ya tasa ya kai ga gaci a rayuwarsa yanzu kana so ka zama wani amma baka neman ilimi to ta ya za ka zama ilimin nan la na addini wala na rayuwa kalubale ne ga saurayi ya tafi ya nemi ilimi lokacin da kake saurayi duk wani ilimi da ka kwankwasa shi zaka iya shiga cikin sa amma akwai lokacin da in kai wasa samartaka ka ta kare ko kana son ilimin ba zai yiwu ba lokaci ya cimma girma ya cimma yanzu duk wata fomula ta ilimi da za a ce a haddace ta zaka iya haddace ta domin kwakwalwarka yanzu tana ja duk wani explanation da za a yi maka na a fahimtar da kai wani darasi kwakwalwarka za ta karɓa. amma da zarar kai wasa shekaru suka ja to in ba a wasa ba sai an zo lokacin da dan kama sai an ma kwatance domin kun san in tsufa ya tsufa Dan da ka haifa ba manta shi kake wata baiwa Allah take gaya min tace malam ni abin da yake na abu daya nace me yake damun ki tace mahaifiyar da ta haife ni ta manta ni kuma ni ce auta duk duniya ba wanda take so iri na amma yanzu ta yi shekaru sama da ɗari yanzu idan naje na ce mama ni ce wance sai ta ce wance wace ce wance yaushe kuka zo daga ina yarinya saboda takaici da bakin ciki sai ta fashe da kuka nace ki hakuri duniya kenan haka Allah ya kaddara wa man nu'ammirhu nunakkisuhu fil khalq Allah ya ce duk wanda muka tsawaita rayuwarsa haka zamu mai da shi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin Allah ya ce mun halicci dan adam bisa ga kyakkyawan diri amma daga baya zamu mai da shi kasan kasa kasan kasa da fatar ka ko baka shafa mai ba sai kaga tana kyalli amma sai an zo lokacin da ka labta mai ka kusa karar da robar basilin amma billahi lazi ba ta kyallin ba ta kyallin da kafar ka nan yanzu duk inda ka burga sai ka tafi amma yanzu daga gida in baka yi wasa ba in ka fito kan ka je kofar bakin titin rijiyar lemo sai ka yi hutu na kamar wanda zai tafi abuja sai kai ta yada zango to da ka kai amfani da waɗannan damammakin naka wajen ka mori rayuwa ka mori kuruce ka domin za ta tafi ba za ta dore ba wallahi ba za ta dore ba ba za ta dore ba yanzu nan a iya ƙananan mu in za mu tu lokacin da waɗansu wanda muka sani a yau dattawa ne sun tsufa sun manyanta a da muna kallon su da ƙarfin jiki muna kallon su da baƙin gashi babu farin gashi a jikinsu to amma yau da gobe muna tasowa su kuma suna turawa muna tasowa suna turawa yanzu sun gama turawa sun kai bakin kofa budewa kawai suke jira ayi ko ba haka ba mu ma muna hawa muna hawa wata ran za mu zo mu ha fara me gangara wani aboki na ce malam ni abin ya taya min da hankali na ce me ya faru ya ce haihuwa aka yi min ina kallon yaron na ya kama da ni na ce wallahi na gama yawo <laughs> nuna min ake cewa ga makwafi na photostat ɗina ya zo da haka ni tafiya ce kuma haka rayuwa take kana ta murnar kai aure baka san kana yi kuma tafiya ce ta zo fa ana nan ana nan da kai auren sai magana me haihuwa sai a fara baba to fa da an fara baba magana ta kare me ya rage me ya rage wani ma bai kai wannan marhalar taka ba ya tafi samari nawa kuka taso tare da su suka mutu yana daga cikin kalubalen da yake fuskantar samari sau da dama shi dan yana mana rudin cewa ai ba za mu mutu ba sai mun tsufa ba kuma inda aka yi wannan signing din agreement din tsakanin mu da Allah babu inda aka yi wannan ba inda Allah ya ce maka wani je ka ba za ka mutu ba sai ka kai shekara kaza rudu ne kawai na shedan sai ta nuna maka ai ga malam wani nan a unguwarku sai da ya sittin ya mutu ai ga wani ma makocin ku ta bayan gida 75 ke da ita ai ga wani da aka kai ma yanzu jiran 75 kake <laughs> to wannan mafarki ne a farke mu farka ya kamata mu faɗaka da aka ya ‘yan uwa a guje abin da zan cike mana da shi shine mu sani mu matasa mu ne kashin bayan al'umma ibn kasir ya yi maganganu masu ban a cikin littafinsa na tafsiri dangane da fassara waɗancan ayoyin da ne mana ishara a kansu kissar Samina fatan yazkuruhum yuqalu lahu ibrahim da kuma wa dakala ma'ahu sina fatayan a kissar annabi yusuf da wa qala li fityani hij'alu bida'atahum da innahum fitiyatun amanu bi rabbihim da wa iz qala musa li fatahu duk waɗannan magana ne akan samari ibn kasir yace wannan yana nuna samari sune kashin bayan tafiyar al'umma duk wani annabi da ka sani zaka tarar waɗanda suka taimaka masa wajen isar da saƙonsa samari ne to shi yasa kowane mutum burinsa ya ga ya samu samari a tare da shi mai kyakkyawan manufa ko mai gurɓatacciyar manufa yanzu in 'yan fashi ne suke so su samu abokan tafiya ba sa ɗaukar tsoho wa suke ɗauka samari in 'yan siyasa ne za a tafi bangar siyasa ko su tsofaffi ne ba sa tafiya da abokansu tsofaffi sai su nemi wa samari idan 'yan hayakila ne sai ka ji suwaye samari in recruitment ake yi na dukkan wani aikin barna sai ka samu me samari ake nema to haka in sojoji za a ɗauka masu tsaron ƙasa samari 'yan sanda samari ma'aikata samari wane ne samari to ka yi ƙoƙari ka zama cikin samarin alheri ba samarin shari ba samarin da za su zama abin alfahari ga al'umma su ba samarin da za su jawo al'umma su bakin ciki da takaici waɗanda iyayensu za su mutu da takaicinsu ba kar ka zama cikin irin wannan samarin ya uwa duk wanda yake kallon rayuwar mu a yau musamman a arewacin Najeriya musamman a Kano ya san muna da kalubale ba karami ba wallahi duk wata fitina da duk wani sharri da duk wani bala'i da ya shigo cikinmu cikin sauki zai yi tasiri saboda me saboda samarinmu ba su da saiti kuma sakacin rashin saita samari bangarori guda biyu ne bangaren iyaye da kuma ɓangaren shugabanni mutum ne zaka samu yana da 'ya'ya samari garda-garda biyu ko uku ko sama da haka amma in safiya ta shi ya tafi sana'a su kuma bai san ina suka tafi ba to shi saurayi duk lokacin da ka bar shi babu aikin yi zai nema wa kansa kuma ka sani wanda zai fi bashi aiki cikin sauki shine shedan da ka tafi ka ba saurayi kato a unguwa to shedan zai zo ya tattara ire-iren su ya shiga tsakanin su ya fara musu fanfan iska za su hau tattaunawa ta banza a tsakanin su kila musun kwallo ku can iyayen kun tafi nema musu abinci su suna nan suna musun kwallo in aka yi rashin sa'a kan ku dawo sai ku ji ɗaya soka wa ɗaya wuka shedan ya shiga tsakanin su tunda kun sake su a titi wasu iyayen ta su sun tura ƴaƴansu makaranta amma ba sa bibiyar ya ake karatun da yawa daga cikin iyaye wani ya kai ɗansa makaranta ko sakandare ko ya kai shi jami'a amma bai taɓa kai masa ziyarar bazata ba kawai ya ɗauka tun da ya shiga sakandare sakannin dire ya kai yi wa kansa komai a'a a lokacin ya fi buƙatar ka ja shi a jiki shi yasa sau da dama ina gaya wa iyaye lokacin da ɗanka ya taso to in yana da aboki ka zama kai ne na farko sauran sa zama na biyu in dai yaro ya zama saurayi to kamata ya ubansa ya zama shine abokinsa na farko ta ya zaka zama abokin ɗanka na farko duk motsinsa ka san ina yake in kana da mota yi ƙoƙari ka koya masa ya rinka taya ka tuki a lokacin ne in zaka je wata hurɗar cinikayya ya ga yadda ake yi in jana'iza zaka je ku tafi tare da shi in suna ne a tafi tare da shi in wata ziyara ce a tafi tare da shi da haka iyayenmu na da suka gina iyayenmu kakanninmu da haka suka gina iyayen mu. zaka ga in yaro ya taso saurayi ba a sakarsa daure shi ake in yawace yawace yake yi ma sai ai masa me aure maza maza dan a daure shi a gida domin su iyayen da sun gane da saurayi ya taso challenging din farko da yake fara fuskanta shine sha'awa to zai fara kula yan mata in ba a wasa ba ya game da mugayen abokai ko mugayen eh, yan mata to daga nan zai fara zina to iyayen da da sun ga ɗansu ya fara sunsuna budurwa nan da nan suke masa aure to amma ba wai aure suke su sake shi ba da an masa aure sai a je a shata masa gona shikenan an yi maganin fitinarsa to amma yanzu kai ka sake shi ya tafi ya zance baka kai shi kasuwa inda kake nema ba kamar wasu iyayen ba sa son ma ƴaƴan su ga ina suke nema ko ji kake ɗanka zai ma dariya dan ya ga sana'a to ai da sana'a ka auri uwarsa wace dariya zai ma kuma in dai da wannan sana'ar shi aka same shi har aka ba da sadakin uwarsa aka haife shi in shi dan halak ne ya isa ya raina wannan sana'ar wannan shi ne da yawa daga cikin iyaye haka suke sai ka samu wani dan ya fi jin maganar aboki sama da ganar ubansa domin ubansa bai da lokacin da zai kira shi masu yi magana wanda malaman tarbiyya suna cewa ɗanka in ya kai shekara bakwai lokacin da yake shekara ɗaya da haihuwa har ya kai shekara bakwai so ake kai masa wasa dokin wuya ne kuranka ya a guje kai masa najanje ni gidan gwauro kai masa cakulkuli yayi dariya ka shilla shi sama duk ana buƙatar wannan wannan yana daga cikin tarbiya domin kai ma zaka zo lokacin da kake buƙatar ya maka wannan da ka tsufa ka zama tsoho tukub baka iya tafiya to wannan najanje ni gidan gwauro dokin wuyar da kai masa shi zai rama ma wannan shakuwar za ta sa ba zai gudu ya bakka ba amma yanzu sai kaga wani mutum wani saurayin ya gudu ya tafi Legas wai ya tafi neman kuɗi ko ya tafi kwari uba sai ya mutu sai an yi bakwai sai ya dawo ai ina kwari wallahi ban sani ba to ƙarya yake uban da mun akwari ya je ba shi shi ma shi ma ya rama don manzo Allah ya ba mu ka'ida duk uban da bai tausaya wa ƴaƴansa suna yara ba wallahi kare tsamanin in ya tsufa za su tausaya masa duk tsohon da kaga ya tsufa da ƴaƴansa sun gudu sun bar shi ma haka ya gudu ya bar su suna yara bai ja su a jiki ba bai ja su a jiki ba da haka shi yaro tarbiyyarsa ake idan ya kai shekara bakwai to a wannan lokacin ake masa ladabi domin yaro kan ya kai shekara bakwai baya sanin fushi ko bacin rai ko tsawa sai kai masa tsawon ma ya fashe da dariya ko ba haka ba ka bata rai ka tada gashin baki sai kokarin tabawa ma ya ji wai wannan gashin baki na roba ne ko na gaske ne shi ba ruwansa ya ce baba ba ni ka babu ya ce ba ni ita babun ma a kawo ta to lokacin duk yana yaro kenan amma lokacin da ya kai shekara bakwai a rayuwarsa to a lokacin ake fara nuna masa ci da dama karka ci da hagu yi alwala mu tafi masallaci yi kaza yi kaza a lokacin in ka ɓata rai ya gane ka ɓata rai in kana fara'a yana ganewa to haka za ka abokan ka ladabtar da shi in yi ba daidai ba kai masa bulala inda ya dace a yi masa bulala inda bai dace a yi bulala ba kawai ɓata rai za a yi a ɓata rai in yi abu mai kyau a ce Allah ya maka albarka ya rinka jin waɗannan kalmomin daga bakin babansa shi ma har ya saba domin wani yaron zaka ga shi ma sai in kai masa abin da ya burge shi sai ce baba Allah ya ma albarka akwai yaran da suke haka kuma ban an ce masa Allah ya ma albarka sai ya ji wai ban bakar akwai ai ba cai baba ni in ma albarka ba cai Allah Allah ko ya isa ya maka to idan yaro ya kai shekara goma sha hudu malaman tarbiyya suka ce bai kamata ubansa ya je wani waje babu shi ba in mace ce yakki ta kai shekara goma sha hudu ki zame mata man to man domin a wannan lokacin shaidan yake kokarin ya shiga ya raba tsakaninku ya rinka nuna masa kai ba gidaje ne shi kwadan zamani ne to amma ina ka yi ka fi shaidan samun kusanci da danka. ki kokari ki fi shaiɗanin aljanu da mutane samun kusanci da kawaki a lokacin zaka ga abokai suke roshin su zo wajen danka. ba za ka hana danka aboki ba amma ka san waye abokin danka. in sun fita ina suke zuwa wannan kuma ba zai yiwu ba sai ka sakar wa ɗanka kana hira da shi to a nan ne ko wajen sharri aka ja shi in ya dawo zai gaya ma in ka ce wani ina kuka je ne wallahi baba wani waje muka je ina ne wajen ai wani ne ya ja ni wajen budurwarsa kai yar gidan waye kana zaune ya sakai ko buga cikin sa kake kaji. ai yar gidan malam wane ce kai ai ko iyayenta suna da tarbiya to amma da kuka je me ya faru duk shi zai gaya ma da kansa amma kai zaka bashi dama amma matukar za ka zo ka hantare shi ku yara ku tashi ana magana kuna kallon bakin mutane to shi kenan ba za su zauna ba daman kuma kun san gulma za ku yi gulma za ku yi to a wannan lokacin da ka kore shi shedan zai shigo ya cafe shi abinda shedan zai nuna masa iyayenka ba sa san ka ni ni nake son ka miyagun abokai abin da za su nuna masa babanka baya son ka mu muke son ka to sai a fara gaya masa kalmomin da zai rinka gaya maka marasa kyau in mai kuɗi ne baka sakan mai a rinka ala kakura a ko giwa ya ce mu sha nama ai wannan dagus din wannan old man din wallahi boss din mu ne duk wasu miyagun kalmomi zai gaya ba saboda baka ja shi a jika ba da aka iyaye su za su fara taimakawa samari wajen maganin kalubalen da samari suke fuskanta a ja a jika a rinka gaya musu kalmomi masu daɗi a rinka musu addu'o'i in sun yi abu mai kyau a yaba musu yabo mai kyau saurayi yana son yabo da yawa daga cikin samarinmu da rashin yabo aka karya hasasiyarsu ruhiyarsu shi saurayi kullum ɗan ya san ya burge ni kun san da yawa daga cikin samari da 'yan mata me yasa suka shiga shaye-shaye wallahi wani zai ce maka kawai abokinsa ne cewa ba da Allah wancan ai banza ce bata hau network ba kalmar bai hau network ba ita ce kawai ta sa su ya sha wallahi wani babban dan daba yake bani labari wata rana na kai gyaran mota za ne min gyaran kafan mota su kuma suka zo da motocinsu na siyasa da karnukansu suna ihu daya daga cikin su da ya gani a natsa sai ya zo kusa da ni muke hira to sai muke tattauna irin waɗannan matsalolin nake gaya masa yace ai malam ai abin ba dama ne malam algafata malam ai ni na ga wani abin mamaki na ce me ya faru ya wani yaro ne kawai da abokinsa suke cacar baki sai abokin ya ce dalla karamin dan iska kai da baka taba kashe rai ba yace ce wallahi kalmar da aka gaya masa bai taba rai ba sai ya hau kuka ya wallahi malam ba a yi awa ɗaya ba sai ga yaron nan ya dawo da wuka da jini a hannunsa ya karrai to shi saurayi yana son yabo iyaye ku rinka yaba wa 'ya'yanku uwa idan yake ta yi daidai ki yabe ta wance Allah ya sa ki zama wance Allah ya sa ki zama wance Allah ya sa ka zama wani manzo Allah ya gaya mana labarin cewa babu wani saurayi ko babu wani jinjiri da ya magana a tsumma sai mutum uku daga ciki akwai wani jinjirin da uwarsa tana rainan sa fa yana cikin tsumman goyo sai ga wani mutum akan doki zai wuce sai uwar ta ce kai Allah ya sa ɗana ya zama wannan dan Allah ya nuna irin tasirin wannan kalmomin a wajen ‘ya'ya sai ya buɗe bakin ɗan sai ya magana sai ya ce mama kada Allah ya sa in zama wannan saboda ita wannan ɗin sha'awar kawai da ta yi ta gan shi yana cikin kayan alfarma da jin daɗi da kaza ba ta san babban mujirimi ba ne mugu ne to sai Allah ya so mata wa'azi ta bakin ɗanta wata rana kuma ta ga wani mutum cikin abin tausayi tana ganin ba abin a zo a gani ba ba wani ba a rayuwa sai ta ce kada Allah ya sa ɗana ya zama wannan sai carbe ce Allah ya sa in zama shi mama da haka ana so iyaye su rinƙa wa 'ya'yansu me fata bari in gaya muku da yawa daga cikin 'ya'yan da suke zama wasu a duniya iyayensu suke fara lasa musu zuma tun suna ƙanana kun san na na maryam da annabi isa me sirrin zaman abin zaman su abin da suka zama iyaye ne tarbiyar uwa ce mahaifiyar na na Maryam kakar Annabi Isa tun bata haifi ta Maryam ba take cewa wa inni u'idhuha bika wa zurriyataha min ash-shaytan rajim inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni kyawawan kalmomi fata na gari duk wani wanda ka ji wani ya zama wani in ka bibi tarihinsa zai ce maka iyaye na suka dora ni akan hanyar kuma suke tambaya ta da ma ka zama wani a rayuwa ni buri na ɗana ya zama wani amma yanzu akwai iyayen da ba ruwan su ma mai su ya zama su ma ba su damu su zama kowa ba to duk wanda bai shirya wa kansa yadda zai rayu ba a duniya kuma ya bi sababi ya nemi taimakon Allah to haka zai tashi rayuwarsa a banza farau garin banza ya kare a farau faran wofi ya zo a ala koro ya koma a ladan gabe Allah maɗaukin sarki ya tsare mu daga hau na rayuwa Allah ya tsare mana samartakanmu Allah ya tsare mana lafiyarmu ya tsare mana jinmu da ganinmu Ubangiji ya mana maganin dukkan abin da ya fi ƙarfinmu samari ‘yan uwanmu waɗanda suka samu zamiya a wannan gaba ta samartaka Allah ka dawo mana da su cikin hayyacinsu akwai wani kalubale da ake fuskanta wani saurayi zaka ga da ya tashi cikin ‘yan uwansa samari gwanin sha'awa ana nan ana nan sai ya gamu da zamiya ko da ya fada cikin ‘yan shaye-shaye ko kuma ya fada cikin sace-sace ko dai kaga duk sauran samari sun turba da za ta kai su ga gaci shi kuma ya kauce to kalubalen da ake fuskanta irin wannan samari sai kaga sauran samari kuma sun janye masa to wannan janyewar da samari suke yi wa ‘yan uwansu ya kamata a daina ta. idan dan uwanku kuna tare da shi sai ya gamu da wani matsala a rayuwa kamata ya ku janyo shi ku dawo da shi cikin hayyacinsa kar ku iya da shi kar ku kyamace shi kar ku gudu ku bar shi in kuka yi masa haka to dan zai daɗa samun damar me jansa da yawa daga cikin samari wanda zaka ga sun lalace lalacewa ta kai inda ta kai da daga kaɗan kaɗan suka fara sai abokai suka guje su sai iyaye suka ce a daina kulawa ne wanda wannan yana daga cikin kalubalen da muke fuskanta lokacin da ka ci ɗanka ya daina kula ɗan wani saboda ya lalace an ji kai ka iya ƙoƙarin ka killace naka to amma kar ka ɗauka cewa wannan shine hanya da ta dace ba ita bace ba kamata ya ku yi ƙoƙari ku ceto shi ma ɗan wani domin kai ma yanzu ne kake da rai baka san gobe in ka mutu yaya naka za su zama ba kuma kai ma za ka so in naka ya lalace ba a yada shi ba a yi me a jawo shi jiki da ka iyaye da samari da matasa da 'yan mata a unguwa in aka ga wani ya saki hanya kamata ya a zo a haɗu baki ɗaya a je a samu iyayensa a ba su shawarwari ba a zauna a daba a dandalin hira ana su ba wannan zai sa su ji kyamatar su ake yi su ji kin su ake ba son su ake yi ba domin lokacin da ka zauna kake hirar dan uwanka a bayan sa saboda yayi wani abu ba daidai ba to ka sani anan fa baka kama hanyar gyara ba hanyar cin mutunci ka kama in kwa ya ji haka to shi ba zai taba fahimtar ka ba zai dauka ba masoyi bane maki ne amma in ka daure kai jarumta ka je kai masa nasiha ko bai karba ba wallahi watan wata rana sai ya ce Allah sarkiwa ne masoyina ne na gaske da na bi abin da yake gaya min da ban kai ga haka ba kuma ko ya karba ko kai ya karba kai wannan nasihar da kai sai Allah ya baka lada kuma wannan zai sa Allah ya ga cewa kai mai kokarin san a gyara ne ba dan tabare bane ba kai ma gaba in naka sun samu irin wannan matsala Allah zai kawo wanda zai taimaka musu ko bayan rayuwarka daka ya ƴan uwa mu zama tsintsiya madaurin ki daya kada mu yadda da abin da muke ji ana faɗa in gemun dan uwanka ya kama da wuta wai ka shafa naka ruwa a'a kamata in gemun dan uwanka ya kama da wuta ku haɗu ku kashe kai ma in naka ya kama a haɗa a kashe to wannan shi yake sa Allah ya shiga al'amarinmu amma in muka zama rayuwar mu ta ci gaba da kasantuwa irin yadda take kowa ta kansa yake to Allah zai kyale mu da kanmu ya kyale mu da dabararmu in ku Allah ya kyale mu da kanmu da dabarunmu wallahi ba inda zamu manzo Allah ya ce Allahu fi auni al-abdi ma kana ma da abdu fi auni akhihi Allah yana cikin taimakon bawa in dai bawa shi ma zai kasance cikin taimakon dan uwansa taimako kuma ba shine yazo ya maka bara ka dau kuɗi ka bashi ba wannan ba taimako bane duk mutumin da zai zo ya ma bara ka dau kuɗi ka bashi ba taimakon sa kake ba taimako shine ka gaya masa gaskiya wani rayuwa ba bara bace in ni zan zo in gaya maka nawa bukatun da nawa matsalolin sai ka ji kai naka ba komai bane rayuwa shine ka ɗauka Allah shi ke bayarwa ka tafi ka nema kuma shi hikimar Allah duk yadda ya sa maka samun ka haka yake daidaita maka bukatarka in dera dubu kake samu a rana za ka ga bukatar ka ta wuce ta dubu ba sai dai in kai ka ɗora wa kanka bala'i kaga sai ka rayu rayuwar mai dubu goma to kuma kai dubu Allah ya baka to kaga ka shiga bala'i cikon ka san inda zaka nemo shi yasa ne wajen neman cikon sai kai ta bara kai ta maula kai ta kaza kai ta zubar da mutuncinka kuma ita sharrin bara da maula in dai ka buɗe kofar su abadan ba za ka wadata ba ko kuɗin aka baka ba za su ishe ka ba domin manzo Allah ya ce ma fataha abdun baba mas'alatin illa fataha Allahu lahu baba faqar ba wani bawa da zai bude wa kansa kofar roƙofa ce sai Allah shi kuma ya bude masa kofar matsala da kofar talauci da kofar zulama ko me zaka bashi ba zai wadata ba da ka mi maganin waɗannan sau da dama wani an ce ai malam yayi wa'azin taimako gobe da sassafe sai zo ya kwankwasa ma kofa to dama wa'azin jiya ne wallahi dama mun kwana sai a ah, wannan ba gaskiya bane ba ba haka aka ce ba wa'azi kowa ya tafi kasuwa kowa ya tafi sana'a kowa ya tafi nema wannan shine gaskiya domin yana daga cikin abin da yake cutar da mu yake mai da mu baya kullum mutuwar zuciya mutuwar zuciya kuma wasu iyaye su suke gadawa da ƴaƴansu mutuwar zuciya ba sa dora su akan hanyar nema a yawan misali da wannan titin namu da sassafe in zan fita in tafi wata harka ta sai kaga tsofaffin yarbawa tsofaffin inyamurai don ruwa da menene da sauran kabilun Najeriya ana ruwa ana sanyi muku-muku za ka ga sun kasa buredi sun kasa eh, eh, abin eh, roba sun kasa kaza kuma da 'ya'yansu ƙanana wallahi sai ka dawo sha biyun dare ka ga wata tsohuwa ta yi sa'an mahaifiyarka amma tana sai da biredinta da kuma 'yan jikokinta a tare da ita amma a lokaci guda za ka ga tsofaffin mu hausawa ana ruwa ana sanyi su kuma sun fito bara kuma da 'ya'yansu su ma kaga suna koya wa 'ya'yansu mutuwar zuciya su wa'ancan suna nuna wa ƴaƴansu ko mutuwa muka ga hanyar da za ku bi rayu su ma kuma suna nuna wa ƴaƴansu in mun mutu kuma ga hanyar da za ku bi rayu shi yasa suke mana gori su ce ƴaƴan almajirai kuma ƴaƴan almajiran ne kaga dole mu fito mu ga wa kanmu gaskiya mutum yana rayuwa a garin Kano kuma yana kukan wai talauci yana kukan rashin sana'a ƙarya kake wallahi wallahi ƙarya kake yi kasuwannin Kano babu wajen dako in dai dan Nijar zai shigo Najeriya ya yi niddako ya tura ruwa ya yi kaza kai kana zaune a garinku ka ce ba za ka yi ba wato wata hikimar Allah in ka kalli wasu abubuwan abubuwan suna da yawa da ka dai ya'yan uwa sani muna da cututtuka da yawa yanzu misali mu ƴan bacirawa yan rijiyar lemo da waɗannan yankin wani lokaci in nayi tunanin wannan yankin muna cikin wahala ta ruwa da sauransu da sauransu sai kuma in tuno wata hikima ko kun san cewa wannan yankin namu a din Najeriya ba wani tsukun waje wanda yake da yawan mutane irinsa babu shi din Najeriya gobirawa ward ta fi dukkan wani ward a Najeriya yawa ward din gobirawa ta fi kowane ward yawa to wata hikimar Allah da ya tara mu da yawa a wannan yankin sai ya ɗebe ruwan ƙasa ya tsotse ruwan ƙasa kun san me hikima dan ya ba mu sana'a garuwa. ruwa wallahi da a ce duk saboda yanzu samarin da suke garuwa suke cin suke ci ta hanyar garuwa Allah kaɗai ya san yawansu da ba mu da matsalar ruwa da waɗannan samarin yanzu ba su da sana'a bahaushe ya yi hikima ya ce Allah baya rufe baki ya rufe hanci idan yanzu mura ta kama ka hanci ya toshe sai ka yi numfashi ta ina ta baki yanzu za mu zo mu ta kuka mu yan rijiyar lemo babu ruwa babu ruwa an yadda ba ruwa amma wata hikima ce ta Allah muna da samari da yawa in dai ba mai matacciyar zuciya ba ka samu kurar ruwa za ka ci abinci to da yawa shi Allah abubuwansa akwai hikima idan ya jarabce ku ta wani bangare ba ku mafita yanzu Najeriya inda za ta zama tsaf irin Amerika ko irin wasu kasashe da suka ci gaba babu bola to masu jari bola ba su da sana'a da Allah ya ban mu cikin bolar ita kanta bolar sai take rana yanzu da a ce kasashen mu za a kashe sauro a yaki sauro a daina sauro to masu sana'ar maganin sauro yanzu wasu manyan attajiran a singa su tan maganin sauro ne jarin maganin sauron shine me shine abincin in yau aka ce ba sauro sana'ar tasu za ta yi kasa. to haka masu yin irin wannan eh, gidan sauran da masu dan bude kemis kemis din nan kullun ane musu layi suna allurar zazzabin cizon sauro da sauran ya mutu da basu da sana'a to wasu hikimomi na Allah suna da yawa to amma wani sai kaga Allah ya buga hikimomi yayi kaza amma kwakwalwar dusa ce da shi baya daukan darasi an mai alat din an nuna masa an mai sigina an nuna parking light an sa reverse light duk ya iya gane ya je gano bai gane ba Allah madaukin sarki ka sa mu gane assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh